wallafar Sadiya Muhammad Lima. Zubewa aji ya gabana, ya ce don girman Allah ramatu ki gafarce ni ko Allah zai sassauta min irin zunuban da na ɗauka wa kaina. Idan kin aminta ni zan aure ki shine hanya mafi sauki da za mu rungumi juna domin yaki da wannan mugun ta'addancin da na ɗora ki akai Shiru na yi na rintse idanuna. Kashe murya ya yi cikin salo mai narkar da zuciyar mai sauraro ya ce, Will you marry me Ramatu? Wani irin ƙarfi ne ya zo min na ingije shi daga gabana sai da ya yi zaman dirshan cikin kakkausar murya na farta na tsane ka ba zan taɓa auren ka ba ko da kai ne autan maza a guji na bar wurin na nufi ɗaki saman gado na faɗa na saki wani malalacin kuka mai sauti jin kukan na ne ya saka shi tashi da sauri zai bi bayana anti maryam ta tare shi da hannu tana girgiza masa kai ta ce aha aji ka san ba za ta saurare ka ba ka tafi kawai zan shawo kanta hawaye ya goge sannan ya koma falon ya zauna kusa da shi ta nufa ta dafa kafaɗarsa ta ce ka tafi ka kwanta na ce kaji karir ne insha Allahu zuwa safe komai zai daidaita marmashi yayi sannan ya nufi bangaren da yake kwana a hankali ta turo kofar daki na har lokacin kuka nake yi kusa da ni dab ta zauna ta dago ni muna fuskantar juna goge min hawaye na ta ita ce ramatu wata rana an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam shin menene hakuri sai ya ce barin mummunan zato cire girman kai Karɓar uzuri a wurin da ka san baka da gaskiya, haƙuri a inda kake da ƙarfin ramawa, yafiya ga wanda ya cuce ka. Saboda haka ina so ki yi koyi da faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Jikina a sanyaye na zuba mata idanu, ina jin tsanar ya aji na ratsa kaf ilahiran jikina. Marere cewa ta tace dan Allah fa na ce. Goge hawaye na nayi a karo na babu adadi na ce shikenan anti, na yafe masa Allah ya yafe mana. Amma ki sani ba zan iya aurensa ba, na tsane shi tsana mai tsanani Ba na son ganinsa, zuciyata na zafi idan na ji ko da muryarsa ne, ya cutar da ni matuƙa, na shiga halin damuwa saboda soyayyarsa, ya rabu da ni a lokacin da nake buƙatarsa a rayuwata. Na kamu da ciwon zuciya saboda soyayyarsa, mutunci na ya zube a idanun kowa, zagi hantara babu irin wanda ba a yi min ba. A ƙarshe har shari aka yi min wanda ya kai ni zama a police station, ina mace mai ƙananan shekaru. Rungumar ta ya jikina ta ce ya isa haka nan kin ji, kada ki ce komai, Na san dukan abin da ya faru, shi yasa a farko na ja miki kunne, da yake Allah ya kaddara sai hakan ya faru, bawa ba zai iya kaucewa kaddararsa ba. Ai ni ma ban goyi bayan ki aure shi ba, ko da ya miki magana kawai ki ce kin yafe masa, amma kada ki nuna masa ba za ki aure shi ba. Kyale shi kawai ya wahala, yadda ya wahalar da zuciyarki shi ma ya ji idan akwai daɗi. Shawarwari sosai Aunty Maryam ta bani yadda zan rama abin da ya ajiye min cikin ruwan sanyi. Daga bisani bacci ya ɗauke ni, ganin halin da nake ciki ta kashe wayata saboda iso da ke ta faman kira. Ita ce ta kwana tare da ni, washe gari ba mu tashi da wuri ba tunda ba girki za a yi ba. An riga da an kai oda wani guri, kuma ziyara da yawon buɗe idanu za mu fita, shi yasa kowa ya sha bacci sai karfe goma na safe, na ma riga da tashi, na yi wanka na fito, na same ta tana waya da alama da mijinta ne. Kayan da zan saka ta zaɓa min sannan ta koma nata ɗakin ta yi wanka ta shirya tsaf muka fito cin abinci saboda zan koma allura asibiti yana kwance a saman kujera mai zaman mutane uku ya rufe fuska da hannayensa motsin me yasa ya tashi zaune ban wani masa dogon kallo ba amma da alama yana cikin damuwa sosai yanayin idanunsa sun nuna hakan har fuskarsa ta yi jajar a hankali ya taso zuwa teburin cin abincin inda muke zaune amina ta shirya mana abin karyawa Idanunsa na kaina ya gaishe da Anti Maryam ta ce karfe nawa ne jirgin ka zai tashi taɓe baki yayi ce dama sha biyu ne na rana amma na yi cancel ɗin flight ɗin har zuwa wani lokaci kai ta gyaɗa tana ɗiban abin da za ta ci ganin kaina a ƙasa yasa ta ce ya dai ko jikin ne ki ci abinci mana idan Umar driver ya iso sai ya kai ki asibiti a yi miki allura kafin mu fita to kawai na ce mata na ɗauki faranti ina zuba abinci hankalinsa na kaina ba wani abincin kirki ya ci ba kamar yadda ni ma ban ci ba Amina ta sanar da mu Umar ya iso. Anta Maryam ta ce, "Da koma ya finki da lalar maganin sai ki tafi." Ina barin wurin yana ta kallo na har na dawo idanunsa na kaina ya ce, "Ta jira in shirya mu tafi ko an manta ni ma ina da allura ne." Daɗi Anta Maryam ta ji, ta ce haka ne kam na manta kuwa sai ka hanzarta ka san yau ziyara za mu tafi kada rana ta yi mana a gida. Tashi yayi ya fita Anta Maryam ta ce min, "Kina ji na ko? Ko kula shi kada ki yi?" Dama na san yana neman hanyar keɓewa da ke ne, kada ki bashi fuska komi daɗin bakin da zai yi miki kuwa. Kaftani ya saka na yadi mai kyau kansa babu hula ya fito, ta ce ina ledar maganinka. Ya ce a cikin mota na bar shi jiya da muka dawo ban ɗauka ba, kana nufin baka sha magungunan ba kenan? kana so ka warke kuwa bai amsa mata ba yayi gaba ga ni ko na ba bayan sa harorin motar ya amshi makulli a wurin Umar muka kama hanya shiru babu wanda yayi magana har ya hau titi sosai hankalinsa yake wurin tuki jikina a takure har muka isa asibiti yace da ni dauko ledar magani na mu wuce dauka nayi na ba bayan sa har ciki aka ce mana Dr. Sulaim tana op amma akwai nurses da za su kula da mu takardar maganin suka duba sannan aka yi wa kowa nasa allurar muka fito Muna zaune cikin mota bai tada motar ba, ya zuba min idanu kawai, ni ko na sauke kaina ƙasa. A hankali ya ɗago haɓata na yi saurin janyewa gefe. Murmushi ya ce ramu kenan, ina matuƙar son fushinki saboda yana saka ni nishaɗi. Ki yafe min mana, laifin nan dai na amsa na yi ko, ki rangwanta wa zuciyata ko zan samu sassauci. Allah da ya halicce mu ma muna masa laifi ya yafe mana, balantana mu ɗan adama a tsakaninmu. don Allah ki yafe min ba zan sake ba na yi alƙawari, kin ji dama zinar na jima ban yi ta ba sai a kanki saboda na fi jin daɗin masturbation na ji daɗin kasancewa da ke sai gashi kin juya min baya lokaci ɗaya na ganki da wani haka ne ya ingiza ni na fara soyayya da fa'iza saboda na samu sassauci ashe sake tura kaina cikin aikata laifi nake yi zama na da ita babu wani amfani ko alkhairi ba zan fayyace miki komai ba kada ya zamo cin fuska amma dai har ga Allah na so na aure ta saboda ta shiryu a sanadina Ba wai dai ina jin ta a cikin zuciyata ba, ban taɓa samun mace da na ji ina son aurenta lokaci ɗaya irin ki ba, kishi ne ya rufe min idanu na musguna miki har na bar ƙasar saboda soyayyar ki da ya min yawa a zuciya. Kuma na fuskanta bana gaban ki, yanzu dai komai ya wuce kin ji don Allah ki aure ni, mu rungumi kaddarar rayuwar mu a tare, mu nemi gafarar Ubangiji, kuma mu magance matsalar mu a tare. Babu wanda zaki aura ya iya gamsar da ke sai ni da na san halin da kike ciki kin ji? Ban ba shi amsa ba saboda muryarsa ina jin ta ne kamar ana zuba min garwashin wuta a kunne na. Wani irin zafi zuciya ta ke min da jin kalamansa, ba na son aikata wani abin da zan tara wa kanmu jama'a a wurinsa, shi yasa kawai na saurare shi. Na ce na ji kuma na yafe maka Allah ya gafarta mana. Na furta a takaice wanda iyakarsa fatar bakina ne. Murmushin farin ciki ya shiga ya ce na gode sosai, dama na san har yanzu kina so na. Sai maganar aurenmu Ya kamata magabata su sani ko bai ko ne a yi mana kafin na gama program ɗina kin ga saura wata shida. Ban ba shi amsa ba ya ja mota har muka iso gida surutai kawai yake marasa amfani ni kan ban kula shi ba. Yinin ranar tare muke fita har da shi ya zama mana driver. Gidaje uku muka je yini zuwa yamma a park muka tsaya Anti Maryam dai ikon Allah take kallo yanda yake ta rawar jiki a kaina kuma tana farin ciki da hakan duk da ta san auren mu zai zo da kalubale da dama amma dai ta fi son ma tare da ya auri Fa'iza wadda ta san ma ba auren ne a gaban ta ba Muna dawowa gida na yi wanka na shige ɗaki. Anta Maryam ta biyo ni ta ce, mutumin ki na falo yana son magana da ke. Banza na yi da ita saboda na lura da abubuwan da suka faru tana da masaniya amma take cusa ni inda ba a san mutunci da daraja ta ba. Ta ce ki yi haƙuri kin ji ki je ku yi magana. Na faɗa masa gobe za ki koma yana son ku tafi tare ne ya gaishe da su inna a san shi. Tashi zaune na yi nuna cike da ruwan masifa. Na ce ya tafi ina wallahi bai isa ba. babu inda za shi ya tayarwa da mahaifiyata hankali gori zaki da cin mutunci babu wanda ba a yi mata ba akan soyayyar mu da ya aji cewa ma aka yi ni ce fasika na ce masa yanzu kuma sai ya bi ni gidanmu saboda uwata ta shiga tashin hankali jan kunnan da ta yi min a kansa kenan ban ɗauki maganarta da muhimmanci ba wallahi ba zai yiwu ba kin fa san yanda aka yi ta aminta ta zo kin fa san yanda aka yi ta aminta har na zo wurin nan naki ko Ta tsani zuri'ar ku kaf, haka ne ma ba na addu'ar Allah ya sake haɗa ni inuwa ɗaya da su. Ki sanar da shi ina da miji wanda zan aura. Tsohon miji na iso mun daidaita gidansa zan koma. Banko kofar ya ajiye ya ce baki isa ba, babu wanda zai aure ki sai ni. Idan har kika ga kin auri wani ba ni ba a duniya sai idan Allah ya ɗauki rayuwata, ki rubuta ki ajiye. Barin ɗakin ya yi a hanzarci cikin damuwa, kallon anti Maryam na na ce, Kin gani ko rashin tarbiyyar nasa ya kai laɓa yake miki, babu abin da zai faɗa wanda zai canja min ra'ayi. Sannan karfe bakwai na safe a tasha zai mai insha Allah, ganin yanayi na wanda nake tunda muke ban taɓa yi mata haka ba, ya sa ta bar ɗakin ta koma nata. Tana fita na rufe ƙofar na shiga rera kuka faɗi nake Allah Ubangiji ka tsine wa riko shine sanadin hawaye na Mutuwa ta min yankan ƙauna, da yanzu babana yana raye, da ba mu san menene zaman riko ba, da ban san wata gwaggwa ba, har in kamu da ciwon san jikansu ya zamo silar kuka na. Ya aji ka fita daga cikin zuciyata ba alkhairi bane kai a rayuwata tunda na san ka nake kuka har yau ban daina ba duk inda na haɗu da kai sai ka zamo silar hawaye na. Kukan da na gaba zai fashe ni ba yasa na watsa ruwa saboda ba ni da tsarki da na yi nafila Daren ranar ni kaina ban san lokacin da bacci ya ɗauke ni ba, tunda na farka da asuba na haɗa kaya na tsaf a cikin jakata. Wasu ba su samu shiga ba saboda kayan da na samu kyauta. Ina zaune shiru-shiru ban ga anti Maryam ba, har na gaji na shiga ɗakinta da sallama. Tana naɗe a cikin bargo, bacci take yi hankalin ta kwance. A rana na zabga mata na ce, lallai ma matar nan akwai abin da ta shirya min, ai kuwa yau gidanmu na nufa. Babbaga ta nayi ta murgino cikin bacci tana kallo na tace ya dai Na ce na shirya zan tafi tashi zaune tai tace haba ramatu kamar ana korarki ko karin safe ba yi ba zaki shirya ki ce zaki tafi dan Allah ki bari zuwa goma na safe tunda babu nisa Umar zai kai ki har gida kin ji ba haka na so ba gaskiya domin ban yarda da ita ba ba zan so wanda daga cikin su ya san inda nake ba Na ce anti maryam kin san yadda muka yi da inna ta ce in dawo da wuri murmushi tai ta ce ko dai iso ne yace ki dawo da wuri Na gaisa da shi lokacin da ya ta kira kina bacci, zauna kin ji ina zuwa. Saman bedside rawa na zauna ta shiga wanka. Na gyara mata gadon ina zaune har ta fito ta shirya wani jaka ta ɗauko ta darya gabana ta ce wannan da sauran ‘yan uwanki zaki kai wa tsarabar su ce akwai kuɗi dubu ashirin a ciki ki ɗauki goma ki ƙara wurin shirin komawa makaranta. Inna kuma ki bata dubu goma ta ƙara wurin cefane, sannan magungunan ki suna ciki idan kin koma a ci gaba da allurai kin ji ko? Wannan ledar roba ce a ciki, naman ki ne na layya da na snacks a ciki. Dama ba a gidan aka yi aikin nama ba, kuɗi ta biya aka gyara mata shanu da raguna. Kyautar ta bai wani kwanta min a zuciya ba, domin ina lura da ita akwai wani manufa a ƙasan zuciyarta a kaina. Ko haɗuwar mu da ya aji a gidanta, ina zargin kamar ita ce ta shirya, ai ko mutuwa zai yi ba zan aure shi ba A sanye na ce, Na gode, Anti Maryam, Allah ya saka miki da alkhairi. hannuna ta riko ta ce mu je falo ki ci wani abu idan Umar ya iso sai ki tafi ban wani saki jiki na ci abin kirki ba haka ta kyale ni sai idanu kawai da ta zuba min misalin karfe tar da rabi Umar ya iso lokacin ya aji shi ma ya fito da jallabiya Amina ta kwashi kaya na ta fitar aka zuba a mota anti Maryam ta yi wurin motar zan fita ya aji ya tsare min gaba cikin marere cewa ya ce dan Allah ki bare mu tafi tare in gaishe da innar mu Ban san lokacin da na ja dogon tsaki ba na ce, da Allah malami ka bani hanya in tafi, a ina ta zama innar taka haka. Ta sa na raɓe zan wuce ya sake tare min hanya. Ya ce idan na zamo mijinki ai ta zama innar mu ko? Na ce sai ka bari har ta zamo tukunna. Idan da za ka buɗe zuciyata ka ga irin tsanar da ke ciki da ba ka mafarkin aure na ba wallahi. Ture shi gefe na yi na fice abona ya zuba min idanu yana kallona har na yi sallama da antu Maryam na shige mota Umar ya ja. Ganin fitar mu Anta Maryam ta je wurinsa ta ce kada ka dami a aji insha Allahu ramatu matarka ce duniya da lahira amma sai ka zama mai gaskiya da riƙon amana yace amma anti ta ce tare na sona dariya ta ta ce wannan maganar banza ce kaf duniya babu namijin da take so sama da kai Na ce ma ka kwantar da hankalinka, yanzu ka shirya kada ka rasa jirginka, ka bar komai a hannuna ni zan gyara al'amarin. Saboda gudun da Umar ya zabga karfe ɗaya gida ya yi min, dama na yi wa Antaisha text Ta faɗa wa inna da bako zan zo ajiye masa abin da zai ci. Daidai kofar gidanmu motar ta tsaya. Matan unguwa 'yan gulma irin su maman luba suka fara leƙe ana son ganin wane ne a cikin motar sai kawai aka gara mutu 'yar gidan baba mai gadi mamaki ne ya cika su ganin Allah ya ɗaukaka ne fiye da yadda suke tunani. Gidanmu ne ya hargitse da murnar dawowa ta, aka shimfiɗa babbar tabarma a tsakar gida wurin inuwa, inda Umar ya shigo ya zauna suka gaisa da innata. Aka jero masa kuloli kala biyu da jog na zoɓo wanda na san duka aikin anta Aisha ne. Ciki muka shiga domin ba shi damar zama ya ci abinci. Tuwon farar shinkafa ce da miyar ganye wanda ya ji naman sallah. Inna bakinta ya kasa rafuwa tana ta kallo na da mamaki. Ahmad ya ce yayar mu kin ga yanda kika yi wani haske kamar bake ba kuwa? Dariya nayi saboda ni kaina na san kwana biyu da na yi a gidan Antu Maryam ya fi min watannin da na yi a gidan gwaggwa daɗi. Nutsuwa da kwanciyar hankali duk da nayi ciwo kuma ga tashin hankalin fitinar da ya ajiye kunnu. Abinci na ci sannan na watsa ruwa na sauya shiga lokacin har Umar ya gama cin abinci ya yi sallah ya ce da mu zai koma. Godiya sosai in na ta yi masa da fatan Allah ya tsare ya mai da shi gida lafiya. Tsarabar anti Maryam na buɗe turaman atamfofi ne guda biyu sai shadda da hijabi na inna sai takalmin yara a nan ne na tuna mun yi hirar shekarun sa Amadu da ita. Nama mai yawa kuwa ta zuba min a roba da kek sai cincin su zara'u sai ɗiba suke suna ci ina ta ce mamatu sallan nan alhamdulillah wallahi kin ga abinci kala kala har yau ban fara girkawa ba saboda bayan Allah da ke kawo mana nama kuwa mun samu da yawa musamman a wurin mamanku kin san kai da kafafun abin da ta yi layya ta bani gaba daya Aisha kaza ta bawa Zara'u da kayan sawa saboda a can take yi ne tana taya ta aiki kin ga abincin nan ma ita ce ta kawo mana sannan ta zo ta sanar da ni sakonki marmashi na yi, ina jin daɗin yadda Ubangiji ya dubi maraicinmu ya kawo mana sauyi na rayuwa mafi alkhairi. Ba mu da shi, amma mutane sun zamo gatanmu. Babu abin da muka nema muka rasa. Ina ta ce, ina ga kuɗin nan zan yi wasu Amadu sabbin kayan makaranta. Kin ga wanda suke zuwa da shi sun tsufa, har da tafai da jaka ma suna so. Haka ne inna, sannan Zainabu ya kamata a saka ta a makaranta. Shekarunta biyar fa yanzu, kada sai ta yi girma da yawa. Shiru inna ta yi ta ce, Kina ganin babu matsala? Na ce babu inna, insha Allahu mafita na alheri zai zo in dai maganar kuɗi ne. Shawarwari muka ya tsakanin su kafin na shiga gidan Aisha, muka sha hira na dawo da yamma. Zuwa bayan salar Isha'i, Iso ya kira ni zai zo mu gaisa, dama ya san da dawowa ta. Kuɗi na bawa Ahmad ya sayo min lemon kwalba, Na ɗeban masa cincin da kek da nama mai yawa a faranti, sai na tsinci kaina da yin kwalliya sosai. Zuwa karfe takwas da rabi ya iso har ciki ya shigo suka gaisa da inna, na yi mana shimfiɗa a tsakar gidanmu, idanu yake ta bina da shi na shirya komai a gabansa, na ce bismillah ranka ya daɗe. Marmashi ya ya ce kullum ƙara kyau kike yi da yarinta, wai menene sirrin rahama? Kada idanuna ne na ce kwanciyar hankali da wadatar zuci, ya siya ya Ibrahima da yara, ya ce Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali. suna nan lafiya tunda kin yanke zumunci da su tunda kika dawo baki je gaishe su ba har Hajiya babba ta min korafi ashe bata san da tafiyar ki Abuja ba me yasa kika aikata haka ke fuska na yi saboda na tsani a yi min maganar Hajiya babba. Ya ce ina tambayar ki kin yi shiru ba a rama sharri da sharri rahama ana son mutum ya zamo mai yawan yafiya haƙuri da kawaici ko da kai aka zalunta ba zan so ki rike hajiya babba da wani manufa a zuciyarki ba ko babu komai uwa ce kuma tana gaba da ke babu wani shakiki na uba da zaki bugi kirji da shi a garin nan sama da ita idan auren ki ya tashi dole sai an neme ta ya kamata tun yanzu ki gyara mu'amalar da ke tsakanin ku tun lokaci bai yi nisa ba Jikina ne ya yi sanyi amma ba na tunanin zan iya yin abin da ya ce, na ce insha Allah zan gyara yaushe za ka koma, murmushi ya ce kin gaji da ganina ko har kin matson koma ko? Dama gobe ya kamata amma zan ƙara sati ɗaya saboda ke ban gaji da ganin ki ba sai nake ganin kamar idan na tafi zan rasa ki ne har abada. Dariya mai sauti ne na ce ban gaji da ganin ka ba maganar ka ce ta bani dariya kamar wacce za ta bar duniya? Kalar tausayi yayi ya ce, Ba haka ba ne Rahama, ina ji a jikina kamar wani babban al'amari zai tunkaro mu, a wancan lokacin ƙaddara ce ta raba mu, ba na son Allah ya sake kawo mana irin wannan babbar ƙaddara, ina so a mai da mu, saboda ina da yaƙinin na yi dace da mace ta gari kuma uwa ta gari. Kunya ce ta rufe ni saboda ban yi tsammanin jin maganar mai da auren mu a bakinsa da wuri haka ba. ya ce kin yi shiru rahama don Allah ki amince a mai da auren mu zan lamunce miki ki ci gaba da karatun ki har sai kin kammala sannan ki tare a ɗakin ki irin yadda mami ta yi shiru na yi saboda wannan babbar magana ce isu ya zo da ita jikina ya yi sanyi matuƙa saboda ban taɓa jin son shi a zuciyata ba amma ina ganin girma da kuma darajarsa kin yi shiru rahama ya ce ki faɗa wa inna ina so a bani dama a karo na biyu a ɗaura auren mu zuwa juma'a mai zuwa sannan zan koma ranar lahadi Dama magana da nace za mu yi da ke mai muhimmanci idan kin dawo kenan. Ni zan koma sai na ji daga gare ki. Kasa ɗagawa daga gurin na yi bayan tafiyarsa, jin shiru ya yi yawa ne, ya sa na ta fito da buta a hannunta da alama za ta kama ruwa ne. Ta ganni zaune ni ni kaɗai, ta ce a'a isuhun ya tafi ne? A sanye na ce e inna, amma ya zo da magana mai girman gaske. Wai aure yake so a ɗaura mana kafin ya tafi. ya butar ta yi ta zauna kusa da ni ta ce menene ki? Na ce ban bashi amsa ba, amma ya ce na sanar da ku. Murmushi in na ta ce alhamdulillah, ai dama na fi son haka, Aure shine mutuncinki kuma kwanciyar hankalina. Yau idan kina da aure wallahi zan yi bacci cikin nutsuwa, amma halin da ake ciki kina baligar mace wacce ta taba yin zaman aure, hankalina? ba zai taba kwanciya kina zaune babu aure ba. Karatu na san iso ba zai hana ki ba, kuma wannan lokacin kin ƙara wayo da hankali. Kin san abin da ya dace da ke, zaman auren zai fi miki daɗi akan lokacin baya. Shawara ce na baki ba zan miki dole ba, saboda kina da damar zaben mijin aure wanda kike so kuma ya kwanta miki a zuciya. Butar Motar ta ɗauka ta nufi ban daki abinta. Har yanzu ta koma ɗaki ina nan zaune na yi zurfi cikin tunani. Ni ba auren ne ba na so ba, karatuna nake ji. A baya auren ne ya zamo sanadin tsayawar karatuna. Na samu na ci gaba aka samu matsala a Kaduna. Yanzu Allah ya taimake ni, mami ta rufa min asiri, sai in katse karatun nawa na yi aure, Irin makarantar da nake zuwa na kuɗi ne, komi nasu ya bambanta da irin makarantun da na yi a baya, musamman tsarin karatun su babu wasa. Ganin dare ya raba, sanyi ya fara sauka, ya sa na kwashe kayan na koma ɗaki na kwanta. Cikin dare wayata ta shiga ruri, Ko da na duba cikin bacci an kira ni sau uku da wani namba wanda ban san shi ba kuma kamar ba na ƙasar nan ba ne Dan tsaki na ja na katse kiran na gyara kwanciyata amma ba a daina kira ba sai na kashe wayar tawa baki ɗaya. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya na yanzu. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai ta yi.